أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس وانا للساكنة فن التعامل بين الزوجين واللفر محمد الصديق المنشاوي الله يتكسر رحمه jiya mun cike shafi na ashirin daidai a yau za mu tashi a farkon shafi na ashirin da ɗaya da sabon darasi a bi isha'atul farah wa sa'ada wato wajibi ga magidanci ya rika yaɗa farin ciki da annishuwa da jin daɗi a cikin zukatan iyalinsa عليه السعارة الحديثية برسم بهجة في قلب امرأتك وأولادك wato jin daɗi na haƙiƙa yana cikin wato zana annishuwa da farin ciki a cikin zuciyar matarka da 'ya'yanka walanta zuƙa zuƙa ta fi baikin ta'i ba a taɓa ɗanɗana jin daɗi da farin ciki a cikin wato gida wanda yake cikin duhu wanda yake kullum cikin matsala gidan yake faqirun min al-farah wa surur gidan da yake talauci na farin ciki da jin daɗi ka jin daɗi da farin ciki da annashuwa na daga cikin abaibai da suke taimakawa magidanci ya zamanto cewa ya yi rayuwa mai daɗi ala ya ce a sha abubakar radiyallahu anhu bai tabnatihi sayyidata aisha wata rana abubakar allah ya kara masa yadda ya zo gidan iyarsa na na aisha allah ya kara masa yadda fi yawmin idi a ranar idi ranar sallah ba waje da jari ya kai ni min jawarin ansari ta ganniya sai abubakar ya ga wasu 'yan mata guda biyu ku yangi daga cikin ku yangi na matan madina suna yin waka suna yin waƙe na farin cikin sallah wan nabiyyu muttazi'un alal firashi a daidai lokacin da annabi gashi a shingida akan shimfiɗa yana kallon su yana ji ana wannan shikenan muhawwilan wajhahu amma annabi ya juya bayan kamar suna ta bayan shi suna yi annabi kuma yana jin da ake faɗa din tunda dole zai ji yana ta shingide shi da abubakar ya shigo gida ya ga haka faƙala sallallahu alaihi wa sallam abubakar kai da ya shigo ya ga haka fana Huma, abubakar ya musu tsawa yake kai kuma ku da kuke bi sautin haddin da wani sauti mai tsanani na faɗa Ya ce a mizmari shaytan fi baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam boye shaytan a gidan manzon Allah kada kaɗai shi boye shaytan an gane faƙalar salama sai annabi ya ce musa da a huma ya ababakar kyale su ya kai abubakar kyale su fa inna li kulli qawmin ida kowane al'umma suna da idin suna da rana na biki da farin ciki wa hadha iduna mu ma idin mu ne yau ranar farin ciki an gane ko to yanzu me magana sanya farin ciki da jin daɗi annabi ya goyi baya wa in kana cewa akwai dalilai da zamu kalla ba yana nufin aike kaɗa kaɗa ba lokacin idi komai ya halatta ana farin ciki amma ba kuma waƙa ta batsa ba ko zage-zage dan in zagi suke ko ƙarya ko faɗin abin da yake ba daidai ba na ba ne annabi ba zai bar su ba ba zai taɓa su ba wannan ya nuna suna waƙe ne kawai da ake yi da baki na nuna murna da farin ciki shi sa annabi ya bar su kuma har ya nuna wa abubakar cewa wannan idi ne ba lafiya a irin wannan saboda haka idan mata za su iya taruwa a wani wuri su kadai su yi wani abu mai kama da wannan na nuna murna da farin ciki ba laifi akan wannan ya halatta kada namiji ya zo gurin ko da shi ne biji kada ya tsaya a wurin biji din ya zo a wurin a cewa shi ne biji kaza kaza yana kallon su suna karkada jikin su biyu yana kallo to wannan baya halatta an fahimta sai dai zallan mata su kadai haka zallan maza ma ya halatta su kadai kuma a kowane bangare ba tare da bayyana tsaraici ba ko da mu kadai ne maza kada tsaraicin kai bayyana ko da su kadai ne mata kada ka bayyana tsaraicin ta kar a yi karya a ciki kar a yi zage-zage a ciki kar a yi zambo a yi watsi ne mai kyau ba maganganu marasa kyau ba فقال صلى الله عليه وسلم هو لكي منكر تاشي وفي يوم عيد أرانا الإيدي أتى رجال من الحبشة wasu mutane yan kasar habasha suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo madina kai da suka zo ila masjidin nabi sallallahu alaihi masallacin annabi wa aqadu yal'abuna bil hirabi wa yarqusun suna tawasanni da ta kubba suna hirab da masu kayan yaki suna daddaga ana tawasanni wa yarqusun suna yin rawa an gane ko والتقى الصبيان ينظرون إليه دا يا رحمة مدينة أن كيوي أنا تكلم kamar mai wasa da kura ne zo ko mai wasa da kamburi ba za ka ake kewaya ko to irin wannan suka zo suna kai yara sun kewaye su suna kallo fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidati aisha sai annabi ya ce wa nana aisha Allah ya kara mata yadda yuridu idkhal as-surura wal bahjata fi qalbiha a daidai lokacin da yana so ne ya sa mata farin ciki da jin daɗi a zuciyarsa sai ya ce mata ya ra ya ke yan cikin kyakkyawa gada gada ya ce mata haka a na an san tanzuri ilai shin kina son ki kalle shi ina fata muna fahimta qalat na'am ta ce eh ina so in kalle shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi inda albabi daidai kusa da wannan kofa ya tsaya wa za'at fa wada'at zaqanaha ala atiqihi sai ta sanya haɓanta haɓa shi ne zakar nan ɗin ta ɗaura ala atik atik shi ne wuya sai ta sa haɓanta a nan ɗin ta sa ta fuskar ta ya ta hoto ne kenan ta maƙala a jikin kafaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa asna da kaddiha ila kaddihi sai kuma ta ƙara manna kuncin ta da kuncin manzon Allah aka ta makala ya kake gani irin yadda kake selfie da uwar gida ko ba ka ake selfie ba ko za a selfie ai za ce ana dan manne ya zo kusa kusa <laughs> ko wani za a yi hoto dai za ga an zo zab da miji an makale shi a dole irin ayyana wani yawa ko irin yadda wasu ke irin pre-wedding pictures din nan amma wannan shi haramun da ba a daura auren ba kuma wanda ya halatta ma an kayi da ka ba a ce ka nuna ba ka bar shi a gida ka kai da ita ku kalla abu kar ta nuna ma wata a waya kai ma kar ka nuna ma wasu a waya ku kawai za ku kalla kar ka sa ko a status ko ta sa akwai duk ka kusa an gane ku yau in wa wannan wanda ya dace in ba laifi bane ya gani wannan ana iya gara amma dai asali shi ne ai ko ai wannan ba kowa ne ya kamata ya gani saboda wannan wata soyayya ce alaƙa ce kuke tsakanin ka ta auratayya yanzu wannan abin da kuka yi ba za ku iya a gaban mutane ba fili ko za ka yi za ka rungumo matar ka a fili ko ana kallon ka rungumar ta haramun ne ba haramun ba ne amma kuma ba za ka iya yi saboda akwai hishma da kunya da martaba ta ita da ɗaukar ta a matsayin abace mai daraja kai ma mai kima ne mai daraja ne a wurin ka sai zama alakar a ake yin ta alaka ce ta cikin gida a ko bai kamata ta fili ba an gane ko kenan wa aka zata zuru ilaihim ta rika kallon wa'annan mutane yan habasha an gane ku habasha a ethiopia an gane tana kallon su wa hum yal'abuna suna yin wannan wasa hatta mallaka har sai da ta gaji ne mallaka ta gaji da kanta ku lura an dabuwa shi su cirawuye ce da Allah kin ishe naka ta kalla ta more zai sa mata jin daɗi fa qala ya annabi sallama annabi ya ce mata hasbuki to sai da saka jin sai annabi ce to yayi ta a ga da ba daga jiba annabi zai ya ba sai ta yana nan yana jira sai ta ganda kallo Allah wanda shi kirki ya mana jagora ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko kada ki ilimi Allah sarki ya yafi mana sai tambayoyi